Yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. Suna na Fatima Idris. Malama Fatima ba mun labarin ki amma a takaici. To ni da farko dai na yi primary school na yi primary school dina a Ungwa Brigade daga nan kuma na yi secondary school dina a UGGC Manjabar sannan kuma daga nan na wuce Bayero University Kano inda na diploma daga nan kuma na wuce na kammala digiri dina. Me uh, a diploma me kika karanta? To a diploma na karanci mass communication ne. A digirin kuma fa? Shi ma haka. To me yasa kika fara da diploma biki ne mai digirin gaba daya ba? To gaskiya dai matsalar nawa na post ME ne saboda jam dina na yi passing amma post ME ne na samu matsala hmm. ban yi passing ba. To kuma daga bayan result din mu ma na secondary school din sai aka ce masa health ne saboda muhimmanci da yawa. Hmm. sai daga baya kuma bayan na riga na yi na dan jira irin na zace za su yi releasing to ba ba to sai daga baya 2012 tukuna sai suka release results a ah, to shine kuma sai na applying diploma already tunda an riga an ba da admission ban samu ba to shine sai na wuce diploma din da ka gaba secondary school din eh, kafin results din ku fito ya yi jima ne eh to kin san yawanci dama yana jimawa results eh, an gama kafin ya fito eh to ai ya jima tunda sai 2012 ba aka release kuma yaushe kika kammala 2011 na gama hmm. to kuma ba a releasing ba sai 2012 suka yi releasing din shi already kuma kin san dama sun riga kuma sun ba da admission to shi yasa dama mascom din eh, kika yi sha'awar eh dama already shi ne sha'awar yi to sai take kamar diploma kafin ki digiri eh sai da na kammala kenan da kika fara digirin biki fuskanci matsala ba tunda kin riga kin a gaskiya ban fuskanci wata matsala ba tunda dama direct entry na riga na wuce hmm. to kuma dama tun kafin dama a release the results mu muka applying DE hmm. to da already da na applying DE dina ana releasing the results din kuma da muka gani mun wuce successfully to kawai shine sai muka je muka yi screening muka komai kawai kuma da Allah ya ce mai ke mu sai aka ba mu admission bacin kin fara digiri din an fuskanci wata 'yar matsala a kan hanya ko kuwa karatun haka ya tafi smoothly a gaskiya ban fuskanci wata matsala ba tunda dai gaskiya alhamdulillah komai yana tafiya mm. daidai idan kika kammala um, kina sha'awar aiki gaskiya ina sha'awar aiki gidan tv ko rediyo duk wanda na samu amma gaskiya ni na fi son rediyo saboda me kika fi son rediyo saboda gaskiya ita ce ra'ayina kawai me abin sha'awa a matsayin na mace eh, lokacin da kike karatu gaskiya kin san abin sha'awa a ce ga mace tana karatu tunda an ce kin gani mace ilimin ta in kai shi kamar ka gina al'umma ne gaba daya mm. to kuma burin kowace mace a wannan zamani a ce ta yi ilimi kuma ita ma a ce ta amfanar mutane sun amfana da abin da ta karanta to ni shine babban buri na a ce na yi ilimi a wannan zamanin kuma ni ma na zo a matsayina da wadda nake so in zama yar jarida to kuma ni ma na zo wani ilimin na wata hanyar report zan yi report in dinga faɗakar da mutane ta hanyar rahoton da zan bayar wanda mutane za su amfana da shi to wani irin kira zaki wa mata musamman matasa da gaskiya kiran da zan yi musamman mata matasa waɗanda ba su fara karatu ba gaskiya tun da yanzu zaki gani akwai mata da yawa da ba sa karatu sai dai ki gani iyayensu suna dora musu tallace-tallace gaskiya kira na anan shine a dage kowa ya tashi ya nemi ilimi saboda yanzu ramani ya zamanin nan sai da ilimi dan in baka da ilimi gaskiya abubuwa da yawa kana kallo za su wuce ka. Madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.